الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. What's up YouTube? What's up my gorgeous friends on the internet? Hey guys, Cyber Exploit House here. Back again with another tutorial video on Kali Linux, okay? So inshallah today we're gonna be looking at uh, Nmap, okay? So uh, kamar yadda muka sani muna da stages kwaya biyar na ethical hacking ok uh, stage na farko shi ake kira da reconnaissance ok uh, muna da scanning and enumeration ok so wayannan guda biyun kamar yadda kuke gani uh, tool ɗin da aka fi amfani da shi ko da ake amfani da shi yawanci wajen ganin an samu bayani game da target shine tool na farko wanda zamu tattauna akan shi wanda muka ce shine nmap okay so nmap stands for network mapper okay so yana mapping network ne okay in aka ce akwai network za ga cewa tun daga uwa uba ita kanta internet din uh, zuwa ga computer akwai abubuwan da akwai su wanda wayansu muna ganin su wayansu kuma ba mu gani wanda muke gani sun hada da irin su uh, ga wanda suke amfani da router ko kuma using local area network for their internet connection Uh, wannan shine abu na farko da ake iya gani sannan akwai irin su cable akwai irin su hubs da kuma switches cookies okay so duk wani abubuwan ana amfani da su ga wanda suke amfani da ah, ah, modem ko kuma uh, eh, maifi wani dan karamin abu ne wanda zan samu ku shi yanzu a nan ku ganshi wanda ake amfani da shi wajen samun internet ok in baka so ka yi amfani da hotspot misali a kwamfutan ka zaka iya siyan maifi ka dinga amfani da shi ok so duk wayannan sun faɗo category ne under a uh, network okay network mapping okay so wannan kenan so nmap kamar yadda muka sani na ce yana nufin network mapper okay so za ku iya nemo shi a cikin tools na ku kuka je a uh, kuka danna kuka je wajen information gathering za ku ga cewa muna da nmap a jan ƙasa kamar yadda ke gani gashi a nan za ku ga shi yana kaman alaman icon din ido okay so yana nufin yana ganin kowane irin network ne haka zalika n map ana amfani da shi wajen vulnerability analysis kamar yadda ke gani uh, akwai irin su a uh, Um, abubuwa da dama don nmap tool ne mai karfi wanda shi ma zan iya cewa a cikin uh, tools na hacking zai iya kasancewa ya faɗo a cikin ɗaya bisa uku na cikin uh, best uh, hacking tools okay so uh, domin launching nmap za ku iya zuwa ku launching din shi ta can wajen application in kun je information gathering haka sannan ku danna kan nmap okay amma za mu na so in dinga yin komai ne ta cikin uh, terminal okay inda za mu rubuta nmap okay su zamu danna enter kamar yadda ke gani ga bayanai game da nmap sannan kuma game da yadda za ka yi amfani da shi ga command command irin su uh, dash pn irin su dash uh, il dash ir dash sn ok irin su dash v for verbosity irin su dash dash version domin nemo version na nmap yanzu burma mu gwada mu gani nmap ok dash dash uh, version ok kamar yadda kai ne ce nma version 7.8 muke amfani da shi a nan inda ga platform din shi x86 64 pc linux gnu ok irin su ya ce compiled with ga abin aka yi din shi ssl ok so wannan kenan so wannan shine version din nmap so za ku yi amfani da commands da dama a cikin nmap domin ganin kun yi kun yi samo bayani game da target ɗinku da kyau akwai irin su command suka hada da dash S small letter S kenan capital letter S wanda ake kira da stealth scan okay wanda stealth scan yana nufin kai scanning network to zai ji a ɓoye ne scanning din network ba tare da su a kamfanin ko kuma target ɗinka ya san ga an yi scanning din shi ba okay akwai irin shi dash A wanda yake enabling OS detection wanda zai gano cewa target ka yana amfani da operating system kaza misali target ka yana amfani da windows operating system ne a cikin kai eh, in kai scanning din network din nan za a gano cewa so yana amfani da windows operating system ne in linux ne ma zai gaya ma cewa eh, yana amfani da linux operating system ne so dash a kenan akwai irin su dash eh, v wanda yake printin version number akwai small letter v wanda shi kuma verbosity ne zai baka kamar yadda ke yin gashi nan dash v yana increasing verbosity level zai baka duk wani cikakken bayani game da network din nan ba zai tsallake ma kowane irin bayani da kake so ba akwai irin su dash dash open wanda zai nuna ma kawai open ports okay ports a cikin computer uh, wani uh, window ne wanda kowace computer take da shi misali akwai window internet access misali a browser kenan wanda ake kira da port 80 ok so in kai dash dash open on port 80 abu da yake za ka gaishe shi akwai irin su ssh port wanda ya hada da port 22 akwai irin su ftp port 21 kenan akwai irin su port 80 kamar na ce apache web server kenan akwai irin su port 443 ko 445 wanda shi ma hada da irin su ssh kenan da sauransu ok so akwai abubuwa da dama kamar da ke gani akwai irin su dash if wanda zai baka fragmented packet wanda zai nuna ma wayansu abubuwa da suke kai komo a cikin network din nan akwai irin su dash o wanda shi ma yana enabling os detection ne wannan dash o da dash a duk wajen amfanin su daya akwai irin su dash dash script in kana so kai amfani da wani script na daban a cikin nmap ɗinka ok akwai irin su dash sv wanda zai nuna ma open port ah, dangane ga service ɗin da suke running okay so wannan kenan okay so za ku yi amfani da nmap wajen abubuwa da dama so wannan introduction to nmap ne inda za mu abin da za mu shine ah, za ku tabbatar da kana network connection a cikin computer ka kafin ka yi ah, running nmap so abin da za mu shine za mu gwada ah, scanning din kamfanin nmap okay kamar yadda kuke gani ya ce example za mu iya scanning din wannan network din is free is legal okay ba abu bane wanda ba is illegal bane ok so abin da za mu ce nmap ok za mu specifying dash v for verbosity sannan za wame ce dash a ya muna scanning os detection sannan kuma wame ce a ah, scan me inda za mu rubuta target din da muke so mu scan ne za mu ce scan me.nmap.nmap.org scanme.nmap.org wannan kamfanin nmap za mu scanning is free and is legal Ok so za mu rinna enter okay kamar da kuke gani ya sa mana starting to uh, starting nmap 7.8 wanda shine version din nmap mu so wannan bayanin da kuke gani duk verbosity ne wanda duk kowane scan yake yi zai dinga baku bayani so kamar yadda kuke gani ya gama amma bai dawo mana da wani port da yake a buɗe ba ko kuma wani abu makamancin haka kamar yadda yake cewa so alamun ya ce mun no target we specify hakan ya nufa yana nufin sannan kuma ya ce zero host is up mai ma'ana haka yana nufin network ina yana dan tangarda so za mu sake wannan running wannan command din magani shin zai dawo mana da wani muhimmin bayani okay so network mapper okay za ka iya scanning ip address din mutum so by default in baka da uh, target ip so za ka iya amfani da a ah, ah, sunan website din mutum misali kana so ka scan din wani website ne na daban za ka iya specifying din shi a wajen nan da muka sa scanme.mmap.org okay ka rubuta sunan website din okay so wannan kenan so kamar yadda kake gani still on yana ba mu matsala ok so yanzu abin da zamu yi shine mu sake jaraba nmap ba za mu sa dash v ba za ga bambancin verbosity da kuma wanda babu verbosity za mu ce all scan wanda zai mana scanning both with os detection sannan za mu ce scan me dot nmap dot org ok yanzu za ga cewa ba mu sa dash v din nan ba za ku ga amfanin verbosity ba zai baka duk wani cikakken bayani ba kamar yadda gani kai tsaye ce mana host seems down okay so hosting is not reachable so kuma hakan ya faru ne sakamakon network dina uh, ina tunanin network din yana da tangarda okay so um za ku iya ku yi ah, scanning abubuwa da dama da nmap using different commands okay so uh, ah, matukar kai specifying nmap so kowane command zai iya zuwa a farko ba lallai sai uh, command ɗin da na rubuta akwai command ɗin da zaka ce dash t t yana nufin speed time ɗin da kake so ya ɗauka domin ya yi scanning akwai t1 akwai t2 t3 t4 t5 t5 shine karshe ah, wanda shine iyakan karshen sauri kenan so t1 is very very slow t2 is not that slow t3 is somewhat slow and t4 is averagely uh, slow sannan kuma t5 is you know fast as you all know so by default zamu dinga amfani da t4 ne ko kuma t5 so in kace t3 uh, scan result din zai kasance uh, is not that too uh, fast okay so wannan kenan so akwai irin su dash pn misali uh, network din da kake so kai scanning yana hana ka ka scanning din shi so in kai dash pn to kai zai je scanning okay akwai irin su dash s S stealth scan kenan ko kuma ce sin arc ok sin, sin scan ok wannan shine ko da a ce kai scanning target ɗinka ba zai sani ba so wannan kenan game da nmap so za ku iya yin abubuwa da dama game da nmap uh, kamar da shafi host discovery wanda suka shafi uh, kamar da na faɗa uh, OS detection domin ganin uh, operating system ɗin target ɗinka da abubuwa daban-daban so wannan kenan so insha Allah duka duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon wannan shine bidiyo na farko game da Nmap inda zamu zo mu duba amfanin Nmap a bidiyon mu na gaba insha Allah game da Nmap zamu yi scanning metasploitable 2 ɗinmu wanda shi ma wannan uh, an yi design ɗin shi to be vulnerable okay so operating system ne wanda yake da vulnerability da yawa a kai wanda kuma is very very legal za mu iya tunda computer na ne za ku iya zuwa kuma ku yi installing metasploitable 2 domin ku yi scanning abubuwa da dama okay so insha Allah da wannan za mu kawo karshe wannan bidiyon if you are new to the channel please consider subscribing to the channel and turn on the notification bell okay so if you have any question or suggestion or mun yi wani mistake da kuka ga ya kamata ku san mu you can leave it down in the comment section down below or you can reach out to our social networking links which will be placed in the description of this video if you have the intention of supporting us uh, you can support us by subscribing to our channel and turning on the notification bell and you can also support us in other way around so in order to support us in other way around you can you know direct message us in our social networking links and you can contact us in the comment section of the video so da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh peace